gis ko ni daw dam si misu pa bza si tamtis kriam bo ka bo choho mo mo char mo mo tam e na gin suko daw daw na gis ko ni ka ha sa majeste taw abraham na gis ko ni ka ha, munsi silber eh, a ha, historiana ha. e eh, na gis ko ni bari taw taw sray soko mba bare eh, me zibi su mba ma zanji tam gamba de dan dan wa dan kwa di su anyamba ez eh, na duwa chivu mi hi na kai su am ruwa ruwa mu wum dan nyamba tam dan hi misu wa plato e eh, nemba wo de ting dan bae e na do adan ke sama seta abraham re mum mga mum bae suna mga ye zerum si jawrona joro badisem na awu dan gisi ya in dan wa am yo eh, badis de sena tukadam letusi na na prince de badisem eh, abraham na ba famba plateau tam kiyam kadan ba dan von sumba eh, na tukadam letusi zimbo ne ba mbutina ba mbu dan dan von fur soa lame e fur soa lame na uti kimba ne wa yana von fur vivi ngam ba fon utlum kwa gi so ama bu kun han kiki e so ama shim so da bai ina mun dan vun fur so an ba ni mi e nan ba so bunda na ina kan ba ni mi hala ka vai uta vasana a wum vun sun ba nya ka vai da mun ta fur dan kwa ma gi ba tota gam vai su ya vun dan vun utau na mun da ya vun furu mu ma mun suka ya vun furu mi suka yi mi mu ya vun furu na sai mun dan vun su kware và phong ba fun avai udan fun fun swa mashim na na cika mun zumi da swa ga ti la gi shi gì để phía kwal shi da fiya varis na da shin daud ya andai ngam kada da wum vun đấy đấy bây dai bai wum kwa gi dai tota ai kin ba na hayin jikin nan ba na ba fun swa mashim mai jikin ba na fun gin da tuktu su malam masu nan ba sabbi yin kin ba na me ken ya mà đây là swa là play jelan genjin han kwa mu gi kin ba na pha ga ta so girim cin ba na fami ba wa'i ba fon gi kwa mu dai dai da ba kai gi na ngam vun fur la vi wasan kam ba lang ba cika cika mbra lang zami kada ba kya kala vun fur ba mu kyatota vun fur ba da mu ne ba kai gi wuta da la gala na yi gang ha vai vai barwai yi bangtu yi da na yi fon da la na rivun ri mu shi mu kwam kin ba na fon su gi zami miso ba ja wuta yi ble humi bile hu gba fun wa da vi wa vi nan ba wa yin vun fun ba vi wa me da kin ba ni ka yin jacket dai na yi ta kan bilin da da nya on kin ba ni kwam fun wa da vi wa vi nan ba wa yi nan ba da shen musu wa ya krib dan a dan ke kan mun na nan ba wa yi vun fun ba na cha fresh vun fun la vi shi kan ba vi shi ba cikin la me bane na wada in kindra na to ko hagisko bayram hatuwa bayzu dan gita. Eh, eh, bari tausrai na sonu sikram bai na wa hamad dan mani samase tawa bram ke in ban ni si ba vun furun ba wa vivi e kam geji ba ba de ka inja ba riju da ke kunena da ka inja ndi me tam ba kwam su gizami ngam ba su uro ti sumu ruwa su u kwam giga su ba ka ta su na kar hi gang su bayro uno nor hidde ɓerum na wa iddan wa am kiri ula si gisami inde munita ah, suko ɓeymu suko suko nagge suko rawmba mi ni wutti rawti rigi sugum ni nde avare mi e, e, ni mba mba sugna e suko ko suwama ruwama ni jigdan mba fi vari ɓe mba mi sugdan tamtindenana danam ɓayle tusi ngam koyambani mba wo aw Eh, nimba avi na kai na tsa he eh, nimba son ruwa suna ngam dair ni sina nimba ke la and mna hi ina von ya ba ka din ka mm, la gala bai cham cham dan bai mba la wa given ni amba ta tsa furum forum nga ta sana mbanji wa han durum bai yo bai mba fon wa in ba kor mo so am bu wara ti ba mba gata alang swa mu gata wasu da ina vun namba ni ci wadda na zami ba da laga vai da kar inza mun bayan da la inza na sasu ha da laga vai a da e, da gwapo da da kura amla kura ma masu eh na kai e, mba la fi vari mtamsi e, namba sugunda na ka dan ba dan bai swa mun si wo bai la tusi bai tangzara mu ga ci bai la suna da kofo mun tsuwa wuke ka ci mai

mba ga kya vaare dam ay eh, tu namba dam na to kam ni ne ka daw mba ke dan dai ma avni amba gemina bay eh, daw mba mi gile kol gim bay dam bay mi tikata ngam do mum mo ngum ko bay mi sim ne so hay mba ka ta mum ke daw yam kuni mi sim lan wo euh wuzum kata bana kai mam la odum ba dana hi ba hi yedda kwasi hi da aka bayram suko siga danda ɓayrum sey aye alaɗo ɗola daysena par jero ti dinayna ɓay mba damo ɓayrum dayɗen barum su yam su ɓay gidande jo a inde ɓay suko moci a kawrici ena gesko nenu ɓayrum ey mbambo subtam mbawo dan dan wa dan vunfur vunfur mbanana mbawo ka dan wa dan memar ɓay wa dan memar tamnana namba wa mba fan car iremri ɓe mbarga tsay ikwa marsi jemesu wa dan dan ba in ki suwa mun na naka ha risung wuri tana ɓay a ha wum dan ge suwa ba ɓayrim si ha dan danim si na wa afang in suwa mun tutana a dan geninum si bo na gisu ko ɓoyim mari madi na gisu ko nyaka mari taw na gisu ko neni ɓayim bo na tukɗam ɓayrim kɗa musu suktam na dan dan wa dan kon ba ngam dan pun ba na naugishin wam naugishin wam bayrum na za kwam na mani na kwam wo wo mar da mamma nan ba suwa ni ba ba ni ni bo da lai ba sai kin bayrum samina ba jang in ba za kwam na ji dan ba su ba ke nan ba ma kin ba ke ba su fala da mina ni na. ba kana na dan ri urai na ba su fala dan fun fun ba mi e na ba swa shim na na ta na jamba ke gangi le kolma na ba za kwa mani da pa fun fun ma timi kwa mani da pa fun ma timi kwa mani da pa kwa ta amba kwa ti fun ba dan kwa dam timi kanjam na lai lan na shi sai ba kep ku dan ba và và và kiểu đảm bảo là im và và và là đảm e đảm bảo xoay chân bảo là im bằng như na đảm bảo là sự đảm vẫn vững bằng đảm bảo tạ nhà cái đầu mà bằng như na sẽ và kiểu đảm bảo ngoại qua mọi người và kiểu đảm bảo ngoại qua e đảm bảo xoay chân bảo hợp đại đảm bảo tạ bo na kasi na bani na basga chitu bayram sa na even from bana ee wo umar da mamma mi ba ya shin ba ni na ban furna ba la gi kwa shin da daulen ak da man ga ba su suk ba tun ba ba na bari ba ni mo wura da yin nan da yake ba sa su dan ba ba suk ba kya wo su ko na wo ga su ba ba dan ban ma da wo ba ne dan su sa ma da dan en ba ni na ko am tun na mi ba ni na ba ko ta sa su dan ba wo duwa la ba wa ka su ya fa mu dan ba su ga ta abin furba na ba abin min ba ga avi mi e kudan ba avi mina sai ba ke kudan ba wum sai ba ke kudan ba wum idam sai ba da ke kudan ba dan wu rajo ne ne na e dai dai dai an isrim ta kya wo kya ba futa ba za wo wo wa internet kudan ba ta ba ibin furba na su fa wa kwa mun da ne da mun na nawo in na oi bon wo ha ba ba ke kudan ba Ba bata da nuna ba ba ba ya baanjiri baya ba ni ba baanjiri ka ba gi shi eh, na ka sa su dan ga kpiɣu bi boŋom sarifu da ka bi boŋ nimdi daidai ka daan bai kpiɣu maa pili zabi ni ga da di ka fu bi ni ta gaadɔ na kar ha baŋ na bari abraham mun gata am may riyam riyam. na kana dan raw tim ta karem bai na wo ci bun wo wari mi su ah, na sen ne mi rana ha bu dan dan mu nyamba na ba inti na bun fur ba wa da man ka ha dam ila ina so u mamar mi ha ta, bai kishin bai ci mun mi ji mi su gamba suktam ba wo dan dan mun ka dan so mun kiryam ayri bun fur ba ba ke gima masu baka ɗum ma ka kava ba ka yamba kuni ka futu di futu fur ka gwe mzina eh ba kura kura ka dibin kwa mba ka gigidan ba tame kwa rumba ka kika do ma pe ba ni pindina kwa mdan ba ka rundu eh kwa mwa vi vi ka jin kan bani na na do dan kunu me na wa afan indan wa am krem oh dada kwa wo wo vi da bayrum kwa mo vi da bayrum gamba ni ba su ga ba masu gata zamzami ba, ba kafin ba ni ba lai ba wo ru ko ruwa ga ba zina ba su so su duda ga da lai ko na lai ba la sana da la ga lawo ake kace dan ce dum ne ha iru ake kace dan kwaru mu cham cham cham na su ake kace a fa ke kwaru man bar yawo no yam no no yam dina yam ba su basiyemi yam ta ga shem gidi ba ka tuna idana basuka dalla la fulful ba minna wa la fulful ba umma na idriyum we bani ke da hazai daubar wai kini da sun la galana kace da hazai suena we la ma ba kace ne na ba gi kwa ne na ba kasi ba gi kuwa ma ma bro na su na su ga yana in ma so mi me kuwa mo o viwa da bayr na na na na example na ke Kna na tẽng na n wẽ'ɛ goashẽm na n wẽ'ɛ goa wa furagua na tẽng civen na civen furagua ni ku amisu furagua ma ku ta masu mamasu na gangna gangna gangna gangna sẽn za'a su n pa pa woi ngam sõa fãa sẽn yɛk wãmb wuu ya wadala exemple n damda wuu rao la tushi n bãa nina vunfur n baa wuu vi ni na wuu ĩn na ina ko kẽ daa kpã vunfur na vi mi daa la yĩm suam berga wot kuah kita anda wot suam berga dan dam tak anda dan balaga zari kita bawa masukan badan anda nana badan balaga bawa saya sudah suku sombong bak bawa ku lalai nba bawa su Abraham bak bawa su tau badan dan wafun firm bak badan balaga dan emba eh, uzak aku mentan mai bara angrisri mba angrisri ui pasal mba angrisri na syura su asim demen balangwa isi syura su asim de balagi masu aka da cin ga ta sinan ba da iya mai bila a ne ne na yi sa don gina na to wuklawa ba sai yake bi ke gi masu mi ba ke yake bi so yake ke gi masu ba ni ba gi masu ba sai ya bi mai ba ni na ba ni go ha in ba na ba ke da ba ke ba fi dai dai ri na ba an scream ba wa idam bapa Adam lah dia kusah sudah boleh nak nak kacil dan itu cukup ber hmm. nak cara lah. ha plate sih dan baik dari mengetum sih nampak ada dua dan bunfur kerem ay mum mum dan bunfur nasi in ba mensihi menang sih membani kuami negisu bapa sudah ma ke debat zami sudah ma ke ke debin kava zami mini gisu zoso mba kama gem su suwa ma zoso gem su nga mba se mba pamba mbo o du suwa ma raw kwa mo gi ga so ta zo na ka he i prince ba di chamna he gang de na ju da gi kwa mo ta su na wa ha fa in kimba mo ne oh ai e na e, kan ba na da mo ne la ina i ha sok na su mal ha pa su da mtimi mm-hmm. hala su mo ne ha su mo chefur dan sar sanari mo ne hala ndang na hagi kwa o given fro lang da furai furai na gam kwa ni fon gi ba na so am sem tuk ina yi de la gi le kol de jirax na de ga given fro ni anda exame e kam dan vi na de sar ala le ha given fro ni aw ha gile le kol jirax na kada afan ba a ku ko so am rawrum zo e kada a i so am rawrum na na vun fur ha ga a vun fur gemi ha vra dubna ha ga a jaswa tigam ba a jasi a fɔni gii musa nde vra ha su lami ha fɔni gii fun fur mu mu sang mu shim su mala mun dang su mala mu masa su la mun dang la ba ra ji ki kin su ba su ma mu shim vun ma ha ta wa fɔn su dan zabe a fɔn dan vun su mu shim da wu su ya vun vun mu ne vun mu ka cha mu ne ha vra dum na zabe suka mun zumi kin ba na ka da nan ba da ku fosin na vun ba na sa su dan dan vun ba havai havra vaisna hatan wum vunna ka vai dika nyawsar vai yawna mam ka wa pana ba sma ruwasi hatan um ta danya kin kingi mam tlatana dan mun ham in du ingana mam kauduwa kauduwa kada am jangna hayam tin dan vun sun basar ba la sa dan kam dabi za vun mun ha ham la in ka vun ba sum shibna ma mam da gishin ka vun im hawa yi nan ba gin ma dan ba dukufu vun furba da mar wari im dare mm, mm. ken ya amad dai na kada ma in lambu ko kwati mala ko mbiji ce kada in ya ga samanji sina ko samanji im laki in lale in bo kwati damnya san kudunya kan ba na ugi kada kwam su gimi kwam su gimi ba na mi ma fon e ki bai wuri im na ma batu batu ke batu en ba vraza za e ba chaddan ko so lale im ko folwa tamlam vraza za ba wa ina Mba vra zan an, mba kawzo, mba a fange ki mi. Lale dè, kin kin, lale dè fange ki, si ndou jè ke liyan. Ndè mwenè, eh, dè ou, nè, se fwansè mwen ven ou dè zan mi. Mwen fwansè ya ven fwou nou zan mi. Mba kam visi. Visi, kama. Kam visi. Visi. Visi varisi. Ndè mwenè, lale dè na, i kou nan mba shankè yi an mba. E, mba la ke dè ou, ke tas an an. Mba di, ke dan dè ou mba nan. Ndè mwenè, fya varisi an an. haɓa um, kwaki eh, vare wanda da da soka bambin bakuna ka yambin bakuna kan jarin bakuna da ai hum kwamu na gam nda lalai da duka na ga ambasana ko gim masu da da hum haji da da gura kuma ba nan ba hake mun ci shi ga in damtina mun ci wa ai ba yam ka bai bai mun traducteur langue francais anglais bai mun mu gi recherche wa soksuwa lame bomke yin dan da gurati ndin da guran ba na na karma tab eh, ndim shim suwa shin da wa gurbura suwa da gura gura lalai in gban bai ha da gurana ndo ka ba fur ha gura cham da gurana ha ndo ka ba fun a akari suwa hala karsin suwa mu ha da gura ha ndo gendo ba fun so da yer yera suwa ha ndo ka ba gur gaggi su ka tang mu dai hala ndo ka ba gur sai da ubi yi kan ba sa dan ka tu gi do sar nan ba wa i nan ba fon kare ki ki kin ri wa dan eh, vun fur ba ale ndo ko ba gur ba fun da ma bai na la la nda yeri yeri hal da ko la la da vun la guram ka zo hmm. hala tun za hab jira ha ga tun ga ba gur ba amma bairum na ha tun sa ga mudun do ko ba fun hmm, hal yeri yeri ha tun za mu ko ba fun bai do ko ba fun eh, ai kun ba na so da eh, wa dale fora aje kwa ne ba gi ngba ne ba mo gi ba gur ba gur se ai si wa ai ba jilaram ba gilaram ge ba mai sar ko na wa da yendere na yo na ye bari kar kwa min do kwa ba ta min bi ba ta u ke sham ko mini bari ina bi na wani uu da wang ya kawai ni na wani bice ba ki gina su ba ba zana suka gina mai bai tam kwa mfan gidana na ka hi hi ka mu kone ka fun min da hutu ka ba ka dan ni hati bai tam na da mu roka mba ba fon tinina da shi kwa mu yan e ba wa en ba fan la shan dan kin kin ta ka mani mun shi mamãe do varida nem que ino tu tá na wafang gila paisor mukiri aí tá agora cam hifang da zufang na capa esse eh, na que na outra vida mané monsi que ino da onde tu começou na filha do teu marido quando lá no Kalau lah, <laughs> nak yang semula nak mengumum kerana itu cuma tuan nak tahu. Jauh ay dikari untuk berawat harap saya senang dan marah tak jamin. Marah tak jamin lari kita ini sih buat. Ah, lekol menyusui. Tang berambil senang lekol ta gwamna bai da kuni la ta gwamna suna kuna gwamna ju gwamna pe krem mun ju gurana mun pe amma wuri mun suna han ba bai ha cika ka vun dan kada ha dan wa bai umi ya bai cika ilan kada ta fi bai sai yemi bai mun ju mu gwab duka dauna mun ha dauna vai la kele la wo sogda m do sam gi wamba se kam m jang i mum jang i jang dawmba ngam la tumi ha kawum bi ka dan ha an jom bi ka dan sham gob dan <laughs> enda wala ar kawum bi ka dan amani ha ta da urum bi bra bi wushi wato ha se doggi kwa mane ha ke gina han dawza bai sham la qur'an fantan zurum ma ha vi su ha du na ha la nami bai kwam kuni cham cham suamba mini yana ndai ta kwam mini neke da bayram bai kau bare wudu ta mun bayram ta rimum na kau basi bai ka kan ba ne ri nin ba vra da nan da mani eh, ma dikel ni tin ba ina ba nin ba adda nan din yamba bai jug dumba na ye vare ma tsaka dan da gamba na wishan Eh, mashinum kram namba swa mashim kata ga za idda nu wai tide da dina so wudde mi amma a gi ka dan da nu warauti tsa bauna haka mauna Allah ka bai ni kawun bi mindiri i kau jal swa ne na eh, a gi kwa ni na mi a padin bi i a fara kau jal bawun ka bai a i mi hala zai so la ka so la ka imun mun gi mun bai ka ta asala wani na mam da wani wuti na wani da ke ka da kwan yan ba gisi na fan ki ki wa da kwa gi suna ga tin ga kwam ne gi nan ba fan wo a yi dik dan ga ba da bayan bayan na ga ba yi hai suna ga ti ikarin da suna mu te ka so sud te ka so sud te ndai da su duba kwan da daumi ko bai ndai vra tam lambas ina idan wadda dan van furinyande wadda kuna inda su kom la gishin wal hala hal ko mashin mala hal bala mon la ina nimba ka van faru ka samidi bay e patronam mum ahbari ya bay e ka nimba na van furna nimba wa e avix bay la buka ifre nimba buka tam suwa mini nimba a ini ba za nimba sukdan gidan suwa marawum dan mun mbala inin ba a fun fun ba ni mi sina man ba ni dan wo ri mi so adan so ba dan ba yemi no ah. eh awa ina ta tamrum hi dauna hi so ma won kwa won ina han to ha kika had eh, nzuru kunina kan zaru kunina ngam jok mashinan daw mishim dai won kwa na ta bayin da tsibbun mun mun ba na zami ham in kiab suna mla we saba kam dam vunu si hawa do han kada dam su <laughs> hasu do za mi ngam hasu ye saba ne dam no mam wa um pom su hasi mi <laughs> be kila wo ngam kwanan dina kata asna ma hi ngam kada kau kwanan ba so ma ko mi ni cike ya varir mu kummina ngam keke babban ba kuma den ba den den bo kun ba vun za lela izani na wala wutisna ba ka hayi cho zani na Lale kwa li na gen ou sena, a gi, kwa zanina. Wey, kwen ba li nan gen beba mba, kwen li tizami, gwa nan mba gata mba fon me ta nye mba. Kwen ba li mba fon, fon wak a zo sok nan api kwa sare. No, nasi kwa e davon mimi, gam ha in i mwem mwem kwa mwem, gam mwem nan mwem mwem hi, hi shwa marwa. Hi kwen menem ta azedam, gam mwem mwem mwem lekol, em hi wum hi mu sim wu so ben ga i hi gum ta zo vun a ci bum la yan ku go gum be ne sina na yi me kadi mam gai mam ga ga ma kana dan dan ka dan mu ke bi sirum mu la so vai mu ne imam dan vun sum ba ni ni sina mu su ga ga ba ga dan ci vun fra ga kun mi su eh chaler kun na ble kun na mi su na mu su ga mi yawa ga ne tu sirum sa mum ta mum di ci vun so a na. Mm. Eh, kum bani na kada haza so a ruwa na halas za su sumrum dai kim dai wa dai guval kuni mi sana haza buga iga tina sum shimlai mun ha mu yela dawo mi a ah, mu yela dawo mi me mm. kami mun suka me yeram mi mm. ba kautuku suwama ni da wa kada ta varin bibin ga ta sana ba fankau ba yi suwama mai kwa wani masu in ha don ba mm-hmm. kada fankau ba don ba ma rawa. Cukup eh, na mun ha habun su dan vun furnato bai bani inda na de bay ta gam ba wa eh, ba so ni eh, yi futa ko chong ko baru tuta men ba a gam ya wum sar wule ko wa dong sa sa gami su amma ni fon bari si ko baru a dai dai de mutani vari rum tuta bai ha fon bo eh, bay darum ko bo lalai ayar ka mani ha tau bana ga hasu gadi ye hanyan ku gugun bene da uzu na yi mekat <laughs> wala nawa afan in waram ki da so mun munta ga wum wum da ga so ruwa bayram si bon euh ato euh namba nawo du kwa kwa ke ma du kwa wa ma wa so so la memba na su ndia wa ko so mani yezda bayram sami nawo gi simplium na yi iya daidaiki e na nina umanta isuwa shim daidaita e ka kwa yamahan to kwa ta kama nina ubawa kada tama tama nye bubon nye kada na fiya na wa bo bon ngambani kada nananana bari inna kada haza suwa ba mane na yabin furbaina wa kya cika cika e eh, kwa mpangi na mba suwa ba su sejang tu kuswa ma ruwa na baisar na ga in kitambo kambatire bo na kekyakata ke hmm. eh, eh, ke kata ah, eh ikitam nan ba su asim ka gile ko hiye ba a gile ko sina ba su fiye su so bayrum zarmi e ko bala de so la ma ba su zafe tu ku so ruwa mi bon ko ta gin nan ba su asim jang nan ba su yau bin furin ba ni bayrum sarmi na bin bin la men ba ma ke dalama la ma ko ka ciki ke me kake am ga manina navan tangam navan tangam baizam pasa hila hala jang badai wari shamsana hamba za kwa gwa o dai dai kin kata ina man kwa gwa ma kata na sai yavan firmami na sai yavan mami bani na gwa da ake ina kep na an wa ida aka uba suwa mu shi zai yemi ta ka ba dan nan ba la in ba wa kin ba ler job ku job si sare ku ba dan ro ting bayar bay si na aka job suwa hinji mani haye lerban dosi way ko jo so hinji si eh, mhm. na ko jo bo yaman ku korseri na kana mbay ndebre mbana e na ko jo bo manza buman eh, koy daniel kana shamde ni shamde kana bo rumde hajja garwa mhm. e eh, na ko jo ya suman han be na ko jo raw ba titide ko suama ama vari kidan ba tantam tinitide eh munsi historien a ah, kauje suwa mun ya yinji bona kauje suwa mun na da da dan krim suwa nya bibe mi suwa suwa kapana suwa malupe na kauje suwa na kauje bana bano ngili na kauje bambi na jibila tigarwa na kauje suwa mun da da da to bare eh, abraham nawa a gisko suwa sirjen bayar na gisko daga suwa sirjen letu shi da gisko nyaga dr bayro fadil ngam gaib ne ba gaib ne ze mom kam ne nya vare rum mom na lem chike be ke suwa ma nor ke zeme na ba su ga gai ndere na me na gyasu ko nya ke ba yoro e fa de lyatu shi e na u gyasu ko de ja ke halidu jingi ke na u garwa mom ke ke delege affaires sociales na gyasu ko nya baim be na gyasu ko nya ke buzuma be sum shalo ya wunde be na rum ke musa wai wutu boro nde na jasu ko jasuko ñani ɓayrum ɓena tukɗam kusuma mune tam hiu mun dan mune namba dana na jasu ko nyani ɓa i fere ma kaw ɓamba hila ka dan dik musim ka ta gyar musim ka ta sai ɓa jamba ɓa nyamba gar ka da namba gi ka da vunsum ba duko sukoɓarim sukoɓarim ha gisto dirsuana ya dandan dubai kuma kauban ba ka dangin ba kauba daumni wa wumvin ba duko fo ba ifra kauban ba zirom na gitsuko nika suwan ba ga nordan tun ga raibu ba ba ba ka tum na gitsuko nunum na kau jabsuwa daga baikuwa na kau jabsuwa dawa daum ga nordan bay nak ba que bay foot valba stas ga fit domi gam jumesu plateau tam basga za suma val sugni e ba gisko ni ver ko bayrum to ta ngam ta suk tam kamba ta so wa plateau mi ta hay mba tikita gisko ni si bayrum e ta sim ba zanji ko fobo e sim ba dan tamba mi shu ba fon bu euh, krem se de ko vendredi ka ko vendredi ba wudum ba ba danga dan suma ba ma ena ginis ko da wa suma wa plateau ti dang ta abraham ma munsi na gisko ni ga taw celestin e naga tumantuta e suwamo e, plateau na guinde siko daw dawa dawa dan siko mba bar mba zanji di kor bukra